idan muka dawo da bangaren hada-hada da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta man city pep guardiola ya nuna sha'awarsa wajen sayan dan wasan gaban na arsenal alex sanchez guardiola ya ce sun fara tattaunawa da dan wasan ta wayan salula a bayan da wasan da kungiyarsa ta arsenal ta yi da west ham inda ta sha west ham united biyar da daya sanchez ya samu jirar kwallaye uku a wannan wasan shi kuwa adam lalana na liverpool ya ce baya da niyyar barin kungiyar a yanzu inda da kungiyar kwallon kafa ta psg ke sha'awar dawowan dan wasan kungiyar ta. kungiyar kwallon kafa ta arsenal na neman dan wasan gaba na ac milan mai suna carlos baka dan shekara talatin a kan kuɗi kan miliyan ashirin idan muka dawo najeriya kuwa bature yaro da na nasarawa united da richard jonathan na fc hart sun rattaba hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wiki warriors da ke garin bauchi a can gombe united kuwa yan wasan ƙwallon ƙafa na kano pilas su biyar ne su koma ƙungiyar da ta kalle da kakan wasan bana da za a fara akwai a cikin yan wasa akwai dan wasan gaba na kano pilas adamu hassan akwai munir ubale sai umar zango cikin jerin sunayen sun hada da usman muhammed da kuma kala-kala wanda dama yana nan dama ya taɓa buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Gombe United kafin ya koma karo Pilas. Tuta lafiya.